Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asiriyar Lahadi ɗaya ga watan Oktoban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mota tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. sai kuma rediyon alfa radio daga birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu makeri ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku je rahotanninmu ga kanun labarai Spain tana son ta hana zaben raba gardama na neman 'yancin kai da yankin ƙasar Catalonia ya shirya a yau Lahadi. Mako ɗaya da rabi bayan da guguwar nan mai tsanani da aka lakaba suna mare ta fatattaki yankin Puerto Rico na Amurka kimanin rabin al'ummar yankin su miliyan uku da dubu ɗari hudu ba su da tsaftataccen ruwan sha. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta zargi Iran da laifuffukan yaƙi ta wajen amfani da yara a yaƙin Siriya. To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wasu 'yan Najeriya sun bayyana farin cikinsu tare da bayyana ra'ayoyinsu game da bukatunsu a yau da kasar take cika shekaru 57 da samun 'yancin kai. Kaman fannin noma zuwa shinkafa zuwa rake zuwa gero ina so gwamnati ta mana agaji da taki a saka talakawa da ɗan sauki sauƙi a jamhuriyar Nijar kuma 'yan adawan kasar ne suka bayyana rashin jin daɗinsu ga zaɓen sabon shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa. sa shi duk sani da ake sa ta kasa sani ce ake sa sani ta haɗin kan kowa da kowa na 'yan siyasa kowa ce ya yarda da shugaban sani ya yarda mataimakin shi ya yarda da sauran bambar na sani tukun a zuwa yi aiki amma sanin da ya zama to a ce 'yan adawa ba su yarda su ba 'yan ba ruwa ba su yarda su ba 'yan sosai sai ba su yarda su ba sai 'yan tare suka yarda su ya kasa ba sani ba ce ba. muna kuma ɗauke da maimacin shirin duniyar amurka na mahmud lalo da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bankun kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya spain ko andalusia tana son ta hana zaben raba gardama na neman yancin kai da yan yankin kasar da ake kira catalonia suka shirya yau lahadi ta kira zaben shirme enric milo wakilin madrid a yankin catalonia ya ce shugaban yankin carles puigdemont da tawagarsa ne hakkin dukkan abin da ya faru yau da kuma duk abin da zai faru idan ba su kawo ƙarshen wannan shirmin ba. 'Yan sanda cikin damara sun yi amfani da guduma suka fasa kofar shiga wata tashar zaɓe inda ake sa ran shugaban yankin na Catalonia zai kada ƙuri'ar raba gardama a yau Lahadi a zaben da hukumomin Andalusia ko Spain suka haramta. A rangama ta barke tsakanin 'yan sanda da masu zaɓe a harabar wata cibiyar zaɓen a Sant Julia de Remis da ke kusa da birnin Girona. Shugaban yankin Carles wadda da aka shirya zai kada kuriyarsa a San Julio de Ramis ya jefa kuriyarsa ce a wuri da ake kira Conela del terry a lardin da ake kira Girona. mazauna yankin na catalonia sun fara kada su ne a zaben raba gardamar da ake rikici a kai yayin da 'yan sanda suka kwace katunan zaɓe a ƙalla wata tashar zaɓe ɗaya ma'aikatar harkokin cikin gidan spain ta faɗa a shafin ta na twitter cewa 'yan sanda za su ci gaba da kwace akwatunan zaɓe a ci gaba da tura su da ake a yankin mako ɗaya da rabi bayan da guguwar nan mai tsanani da aka ba suna Maria ta fatattaki Puerto Rico kimanin rabin al'ummar yankin su miliyan uku da dubu ɗari hudu ba su da tsaftataccen ruwan sha kamar yadda bayanai daga ma'aikatar tsaron Amurka suka nuna. Yayin da har yanzu kashi casa'in da biyar cikin ɗari ba su da wutar lantarki. Duk da haka gwamnan Puerto Rico Ricardo Rossello ya faɗa jiya asabar cewa an samu ci gaba ya ce asibitoci hamsin da cikin sittin da ke yankin suna aiki yayin da kaya gaji suke isowa a tashoshin jirgin sama da na ruwa hakanan ya gwamnan ya ce layukan tarho na gida baki ɗaya suna aiki sai dai hanyoyin sadarwa da, da ba duka suka koma bakin aiki ba gwamnan ricardo ya ce kashi 33 cikin 100 ne kawai suke aiki gwamnan roselo ya ce ana share hanyoyi da suke yankin duk da haka akwai al'ummomi da kaiwa inda suke ke da wahala saboda irin barnar da guguwar ta marya ta haddasa har yanzu rayuwa a tsibirin yana da wahalan gaske inda mutane suke laye cikin zafin rana mai tsanani domin sayan man fetur da abinci da kuma ɗaukar kuɗi shugaba trump ya ci gaba da amfani da twitter yau lahadi ɗore kan abin da ya jiya inda ya caccaki magajiyar birnin san juan carmen yulin cruz wacce ta soki lamirin gwamnatin ta trump kan yadda take tafiyar da ayyukan agaza a mazauna yankin shugaban na amurka ya ce gwamnatin sa tana aiki mai kyau wajen tallafawa waɗanda bala'in ya aukawa a tsibirin na puerto rico Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta zargi Iran da aikata laifuffukan yaƙi ta wajen ɗaukan yara 'yan gudun hijira daga Afghanistan da ke ƙasar wasu shekarunsu na haihuwa goma sha hudu aikin soja, inda ta tura su fagen yaƙi a Siriya. a cikin wani rahoto da cikakken bayani da ta wallafa yau lahadi kungiyar mai cibiya a birnin new york ta ce masu bincikenta sun yi nazarin hotuna kan kaburburan a makabarta a iran kuma ta gano kaburburan yara 'yan afghanistan takwas waɗanda suka yaƙi a siriya har suka rasa ransu rahoton ya zargi rundunar juyin halin kasar wato ta iran a zama kan wa'uwar game wajen daukar yaran galibi 'yan shi'a daga afghanistan waɗanda suka samu mafaka a ƙasar bayan da suka tsere daga tashe-tashen hankula da suke aukuwa a ƙasar ta afghanistan zuwa yanzu dai hukumomin ƙasar ta iran ba su furta komi ba kan wannan zargi labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc duk da cewa dakarun iraki suna ci gaba da kakkabe tsohon birnin mosul wadda suka kwace daga hannun mayakan sa kai na isis a baya bayan nan yanzu suna bi gida-gida domin tabbatar da cewa babu bama mai jiya sabar sun sha mamaki da mayakan na isis suka yi musu kwantan bauna a ɗaya daga cikin irin waɗannan gidaje mun firgita da mamaki da muka gansu in ji kanal tahsin al-muhammadawi wato na rundunar 'yan sannan kasar a ofishinsa da ke yammacin musul bayan da ya koma daga inda aka yi musu kwantan ɓaunan lokacin da sojoji suka bude kofa sai ga sunan a shirye za su bude wuta suka ko bude wuta nan da nan faɗa ya barke kamar yadda dakarun na iraki suka yi bayani biyu daga cikin mayakan sun wato sun kama da wuta lokacin da gurneti suka auka musu daga bisani a kashe biyu a kan titi akwai alamun sun rame kuma sun aje gemu. galibi rundunar mayakan iraki ba ta bayyana irin hasarar da ta yi a fagen daga amma mazauna yankin suka ce akalla sojan ƙasar ɗaya ya rasa ransa wasu biyu kuma sun jikkata a wannan arangama an saki tsohon fitaccen ɗan wasan kwallon zarika ruga na amurka nan da ake kira football da turanci oj simpson daga gidan fursuna a jihar nevada kakakin gidajen yari na jihar nevada ya ce an saki simpson ne jim kaɗan bayan karfe goma sha biyu na dare daga fursunan da ke garin da ake kira Lovelock da ke arewacin jihar. Yanzu zai yi shekaru biyar ana ci gaba da sa masa ido. Simpson ya shekaru tara yana tsare kan laifin fashi da makami da satar mutum al'amari da ya aukuwa shekara ta da takwas, bayan wata arangama tsakaninsa da wasu mutane biyu dillalan kayayyakin wasanni. an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 33 a fursuna amma hukumar da take da hakkin sake fursunoni ta jihar ta yanke shawara a farkon shekarar nan cewa ana iya sakinsa ba ɗaya ga watan oktoba a 1995 ne kotu a jihar california ta wanke tsohon dan wasan wadda zai ke da shekaru 70 da haihuwa daga zargin kashe tsohuwar matarsa da abokinta. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta da duk masu kokarin raba kasar ba shugaban da ya bayyana haka a cikin jawabinsa na cikar kasar shekaru 57 da samun 'yancin kai a yau ya ce kiraye-kiraye da ake yi a cikin wannan lokaci na sake shirya tsarin kasar da za a iya cewa abu ne mai kyau idan har an tabbatar da muhawara a kai waɗannan kiraye-kirayen da sun sa wasu ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya na ƙoƙarin kawo rarraba a cikin ƙasar a don haka ya yi kashedi cewa duk wanda yake ƙoƙarin yin haka ba zai yarda da shi ba shugaba buhari ya ce a matsayinsa na matashi wanda ya shiga mummunar yakin basasa da ya sanadin mutuwar kimanin miliyan biyu a farko ko kuma a shekarun baya ya ce ya ga irin mawuyacin hali da mutanen najeriya suka fada a ciki don haka ba zai yadda da sake faruwar irin wannan abu ba wasu 'yan najeriya dai sun bayyana murnarsu ga kaiwa ga wannan ranar na cika shekaru 57 da samun 'yancin kai da farko ga wakilinmu hassan umar tambuwal daga ibadan Ni sunana Aliyu Haruna. Ma muna matakan murna kuma muna fatan alkhairi da wannan shekara da same mu a daidai wannan lokaci. Sannan muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawancin kwana kuma ya taimake mu har muka kawo wannan lokaci mai tarin albarka. Na biyu ni a matsayina na wanda na yi karatu ba da ainihin aikin gwamnati. Kamar me ka karanta? Ni na karanta psychology of education. Degree ko diploma? Diploma. To yanzu wani aiki aiki kake yi a halin yanzu yanzu leburanci nake yi baka samu aikin gwamnati bane samu aiki ba to me kake son gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi muku ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar mana aikin yi ga mu matasa saboda idan mutum yana da aikin da zai yi ba zai baro gida ba ya tafi wani wuri domin ya nemi aiki Nasir Aliyu jigawa hade jagaran Ando ina fata ai lafiya ta yi lafiya ina kake son gwamnatin tarayya ta mai da hankali a halin yanzu kaman fannin noma zuwa shinkafa zuwa rake zuwa gero ina muna gwamnati ta mana agaji da taki a saka matalakawa da dan sauki sauki to sunana alhaji yusuf abubakar wanda aka fi sani da yusuf dogo ni mutumin mai dogo ne Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fata na Allah ya kara wa mai girma Muhammadu Buhari lafiya. Bayan wannan duk kwakwarin da ike dan Allah musamman bangaren namu na Maiduguri kuma musamman kamar abin da ya kama baga malam fatiri da mashak da sauransu nan gaskiya fi sabilillah sojoji suna aiki amma su shi gama da aiki a wayannan gurayen kuma a kara wa sojojin nan kai gurwa dan a kara musu makamai dan gaskiya muna jin daɗi gwamnatin nan dari bisa dari dan wannan jamin lafiya ya fara samu amma ya kara wa sojojin nan dan Allah karfi gwiwa ka taimaka gaskiya muna cikin wani hali amma duk da haka abin ta zo kasha ga nada sunana mika ilu shagon dan buga obulu kanoma dutse a fata na sai na farin ciki kuma ina fata bawa bahari yakin nan da ake yi ya kara matsa kaimi game da yanshi saboda gada ya ba kowa game da cin wannan hanci cin hanci da rashawa din ya ci gaba da aikin sa dan dai a kwato matalakawa hakinsu hakim aribayo mu mun muna roƙon Allah Allah ya ba baba lafiya sosai mu yan kasuwa abun da muke so yanzu a yi muna jara saboda mun ma mu samu kudi mata mu samu yaran mu kowa ci abinci lafiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki da reka ka taimake ta to madalla a gaida hassan umar tambuwar har yau dai a kan wannan bikin cika shekaru 57 da samun yancin kan najeriya daga mulkin mallakar turawan birtaniya daga birnin iko wasu 'yan najeriya su kuma sun kyautata wa gwamnati zato a kan makomar kasar ga wakilinmu baban gidan jibrin daga lagos a badade najeriya na bikin cika shekaru 57 ne da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka na kasar ingila bikin na badade ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kace na ce game da dorewar najeriya walau dai kasa guda daya al'umma daya ko kuma a rarraba kasar kamar da wasu ke kiran yi a yi kiran da kuma bisa ga dukkan alamu baiwa mahukuntan najeriya daɗi ba To ko ne fatan 'yan Najeriya game da bikin cikarta shekaru 57 da ake yi a bana na ɗaya ga watan Oktoba ga dai abin da wasu mazauna birnin Lagos ke cewa. The year is 57. First of all, we thank God for keeping us alive. We are still learning the way I see things. Wannan malami ya ce da farko dai zan gode wa Allah na bikin cika shekaru 57 da samun 'yancin kai. Ina roƙo da Allah ya ba shugaba Buhari lafiya, ya ba shi tsawon rai da kuma ikon ci gaba da gudanar da aiki kamar yadda kamata domin fitar da ƙasar nan daga halin da muke ciki. i am pray to Buhari so that to keep him more alive, more long life so that he can uh, do better. Sunana Malam Mantari Idris. Eh, an samu ci gaba sosai ta fannin samun 'yancin kai ga duk ɗan ƙasa da kuma ya zamto duk dai shugabanninmu namu ne ba tura mulkin mallaka ba. Amma suna cewa fa gara ma tura mulkin mallaka nan da tura mulkin mallaka baƙaƙen fata da yanzu ake da su. Ito eh ta wasu fannonin ai ana ɗan samun matsaloli ta fannin shugabanninmu da kuma sauran dai mabiya wa'anda suka gabata. To alhamdulillah akwai akwai abubuwa da yawa wanda na ci gaba ba za ma ka yi ambaton su ba don ka tawo tattalin arziki ko kuma rashin yaƙi da cin rashawa kai abubuwa ga nan dai wanda za ka gani ga dai abubuwa ci gaba ga hinan ya dauko Allah bai taimake shi amma baya muna Najeriya mu fatan zaman lafiya Allah bin zai taimake mu kamar dai yadda aka saba gwamnatin Najeriya ta tsaida ranar litinin biyu ga watan Oktoba a matsayin ranar hutu kasancewar bikin na bana ya fada ne a ranar Lahadi wato daya ga watan Oktoba fatan yan Najeriya yanzu dai shine na ganin cewa gwamnati ta samu nasarar farfado da tattalin arzikin Najeriya da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda ta riga ta fara tun farko sai samar da aikin yi ga dimbin matasan Najeriya da ke kammala karatu na gaba da saka

daga Legas. To madalla a gaida baban gida Jibril. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan adawan ƙasar suka bayyana rashin jin daɗin su ga sabbin shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa da aka zaɓe su a jiya. Sunayen mutane uku ne binciken kwamitin ƙwararru ya gabatarwa taron na majalisar CNDP domin ba 'yan siyasa damar zakulo wanda suka fi aminta da shi don shugabancin hukumar zaɓe ta ƙasa. Kamar yadda kwamitin ya zo da sunayen wasu mutanen uku da ke sha'awar a basu mukamin mataimakin shugaba. Dalili kenan da taron CNDP na jiya Asabar ya zaɓi mai shari'a Isaka Sunna a matsayin shugaban sabuwar hukumar Seni da mataimakinsa Idi Dauda. Malam Kallahan Hankura wani jigo a jam'iyyar PNDS tarayya ya bayyana hujjojinsu na yin wannan zaɓe. mu diba mun kai cikin abin da suka kawo mana in akwai wa'anda suna iya su tabbata ma parti politik duka da na opposition da na majority ba za su son rai ba 'yan ansa su wannan aiki a zarge su ba da faɗin wani abu wanda ba shi ba ne ba daidai ba ne dangance da wancan parti ko dangance da wannan gungun parti politik so sai zamanto cikin wasu wasu gaskiya gaskiya fi lahi an gan su kwarai suna gwajin da su kwadda wanga da wanga sai dai duk da kasancewar su masu goyon bayan shugaba isuhu muhammadu jam'iyyun kawancen apr a karkashin jagorancin jam'iyyar mnsd nasara ba su ji daɗin yadda aka gudanar da wannan zaɓe na mataimakin shugaban hukumar ta seni ba bisa la'akari da yadda aka sa son rai wajen tantance wanda za a ba wannan matsayi wanda ainihi aka yi zaton dr abubakar ahmadu hassan ne ke kan gaba wajen cike sharuɗa amma kuma gawo ya juye da mujiya saboda zarginsa da laifin shafa shekaru da dama yana caccakar gwamnatin pnds tarayya a fili kakakin kawancen jam'iyyun apr usaini salatu ke nuna fusata saboda a cewarsa babu inda kundin zaɓe ya yi maganar ɓangaranci ko rashinsa wajen zaɓen shugabannin hukumar zaɓe dalili kenan da yake ganin muddin shugaban kasa bai kama jikinsa ba sabuwar hukumar zaben za ta taso da na kasa. Eh, nous allons avoir en tout cas à l'image que je vois si le président de la République ne se responsabilise pas une série boiteuse. Yan adawa waɗanda ke ci gaba da ƙauracewa taron sai NDP sun yi watsi da wannan zaɓe na shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa. Annabo Sumaila shine shugaban jam'iyyar MDN ƙoƙari. to amma kakakin jam'iyyar pnds mai mulki asumani muhammadu na cewa ina tabbatar maka da cewa wannan zaɓe an yi shi kuma in allah da wannan mutumin da aka zaɓa ni ban san shi ba amma in allah da muna fata allah shi ba sa'a shi zaɓe tsakanin da allah ba shi wa mutane su sa ƙasar nan bulokaji ba mu amince da shi a halin yanzu kallo ya koma wajen shugaban ƙasa isuhu muhammadu domin shi ke da wuƙa da nama wajen tabbatar da waɗanda aka zaɓa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger tuma da la'agai da muni barma waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti 19 a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniya Amurka na wannan mako zai yi karin haske ne kan kai ruwa rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan wasan kungiyoyin kwallon kafar Amurka ta zarin ruga da ma sauran wasanni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. Tsohon ɗan wasan gasar ƙwallon kafa na hukumar NFL kuma mai tsaron gida Colin Kaepernick shine ya fara boran kin tsayawa a duk lokacin da ake raira taken ƙasa na amurka gabanin a fara wasa a maimakon haka sai ya durkusa da gwiwarsa a ƙasa shi dai wannan dan wasa ya faro wannan bore nasa ne saboda abin da ya ce ana nuna rashin adalci ga sauran jinsunan da ba fararen fata ba gabanin halin da aka tsinci kai a yanzu na sa'in san da ake yi tsakanin shugaba donald trump da 'yan wasan daga fannoni daban-daban na wasanni mutane kaɗan ne suka mara wa kaepernick baya suke kin tsayawa a duk lokacin da ake rera taken ƙasa na amurka to sai dai a ranar juma'a da ta gabata wasu na ganin shugaba donald trump ya furta kalaman da ya maida wannan salon durƙusawa a ƙasa a duk lokacin da ake rera taken ƙasa abin koyi wanda hakan ya sa lamarin ya zama daga na wasu 'yan wasa 'yan kalilan zuwa na 'yan wasa da dama a duk faɗin amurka to ko waɗanne kalamai ne shugaba trump ɗin ya furta da suka harzika wannan bore da 'yan wasan ke durkusawa a duk lokacin da ake rera takin amurka shin ba za ku so ku ga ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na nfl ya sa a yi waje da ɗan abu kazan nan daga filin wasa ba ko kuma a ce ma an kore shi saboda sun wulaƙanta tutar mu. shugaba trump ya yi waɗannan kalamai ne a jihar alabama a gaban magoya bayansa lamarin da bai yi wa 'yan wasa a fannoni daban-daban daɗi ba ya kuma harzika da yawa daga cikin su musamman ma amurkawa 'yan asalin afirka inda suka ƙara dukufa wajen kwaikwayon colin kaepernick domin sun kalli lamarin a matsayin nuna wayar launin fata sai dai duk da karin masu boron da aka samu a ƙasar shugaba trump ya ci gaba da kara kalaman nasa Muna da mutane da suke wakiltar ƙasarmu musamman sojoji da masu kai ɗaukin farko. Ya kamata a mutunta su saboda haka idan ka durƙusa a wani mataki na ƙin karrama tutar Amurka ko takinta hakan nuna raini. Ya zuwa farkon makon da ya gabata, 'yan wasan sun fara mayarwa da shugaba Trump martani. Benjamin Watson, dan wasan kungiyar kwallon kafa zari ruga ta Baltimore Ravens ne. Uh, lokacin da muka za a musguna ma wani abokin wasanmu ko da daga wata kungiya ce, mukan ɗauki hakan a matsayin hari ne a kanmu baki ɗaya, wanda hakan ya sa ya zama dole mu dunkule wuri guda. Uh, Shi ma LeBron James, wanda ke buga wasan ƙwallon kwando a ƙungiyar Cleveland Cavaliers ya faɗi albarkacin bakinsa. Wannan ba batu ne na wulakanta tuta ko dakarun Amurka ko kuma wani da ya samar wa kasar nan 'yanci ba batu ne na nuna adalci da bai wa jama'a damar su yi tsokaci kan abin da bai musu ba james har ila yau ya zargi shugaba trump da amfani da karfin mukaminsa wajen raba kan amurkawa to sai dai shugaba trump da sakataren yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders sun kara kalaman da ya a baya da farko ga abin da trump ke cewa This has nothing to A'a, wannan ba batu ba ne da ya shafi launin fata sam ban ce komai ba game da launin fata. This isn't about the president being against anyone. Ku lura wannan batu ba wai shugaban yana sukar wani ba ne batu ne da ya shafi miliyoyin Amurkawa na mutunta tutar ƙasa da takenmu da kuma mutunta maza da mata da suka yi fafutukar kare waɗannan abubuwa. Koya masu rike kallon wannan takaddama daniel kelly kwararre ne a fagen harkar wasanni a kuma wata hira da ya yi da murya amurka ta kafar sadarwa ta skype ya ce yayin da mafi yawan amurkawa asalin afirka ke kallon kalaman na trump a matsayin masu zafi hakan ya taimaka wajen rura wutar da batun nuna wariya kowace nasara aka samu sannan kowane dan wasa da ya durkusa domin nuna goyon baya ko kuma wani mai wata kungiya da ya shiga wannan fafutuka batu ne da za a ci gaba za kuma a ɗauki lokaci kafin a kawo sa har sai an ga wani sakamako wannan kusan mafarin tafiyar ce kamar dai yadda masu lura da al'amura suke ta tsokaci ga dukkan alamu kalaman shugaba trump sun rubuta wata fafutuka da ta faro daga mutum guda a shekarar da ta gabata zuwa wata fafutuka ta ɗimbin 'yan wasan amurka wacce ake ganin za ta ci gaba da ɗaukan hankulan kafafun yada labaran amurka masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suke wainar ka muku wannan shiri musamman ma peter helen da ibrahim kalmasi garba da al'adan ibrahim ayawa da wakilarmu da ke jos zainab babaji da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yau tun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa suka ci Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika jikar Najeriya shekaru 57 da samun 'yancin kai abin farin ciki ne kwarai da gaske. Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar Najeriya baki ɗaya. Amin. Sako na gaba na cewa tabbas ba haka ne aka so ba, wai kanin miji ya fi miji kyau. Hakika Birtaniya ta ba mu 'yancin mu shekaru hamsin da bakwai amma har yanzu 'yan uwanmu mu na ci gaba da yi muna mulkin mallakar da san ranar da za a kawo sa ba daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wannan sako na cewa muna jinjina wa shugaban karamar hukumar funakayi alhaji ibrahim yusuf da ke jihar gombe bisa ga samarwa al'ummar garin bajoga sabuwar tashar mota da kuma kasuwar hatsi da fatan sauran shugabannin ƙananan hukumomi a najeriya za su yi koyi da shi daga muhammad mai kayan miya oji kwates gombe Wani sako na cewa salam VOA Hausa muna taya dukkan al'umman kasar Najeriya murnar cika shekaru 57 cif da samun 'yancin kan kasar Najeriya daga turawan mulkin mallakar Burtaniya. Da fatan Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya da haɗin kai a kasar mu Najeriya amin. Wasiƙa daga Adamu Habu Umar Anyaga, ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa da Tanimu Inuwa zangon Buji. sako na gaba na cewa nasarar da rundunar 'yan sandan najeriya suka yi na cafke 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane sama da talatin a kan hanyar kaduna zuwa abuja wani abin farin ciki ne matuka allah ya kara baiwa jama'an nasara akan miyagun mutane amin wannan sako ya fito daga shehu adamu rijau ya ce a madadin dukkanin al'umman karamar hukumar rijau da ke jihar neja nake taya yan uwana yan najeriya murna bisa cikar kasar mu shekaru hamsin da bakwai da samun yancin kai da fatan allah ya ci gaba da tabbatar mana da zaman lafiya mai dorewa tare da ci gaba mai amfani amin sako na karshe ya fito daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa da allah ku bani dama domin na taya kasar mu najeriya murnar cika shekaru hamsin da karbar yanci daga hannun turawan mulkin mallaka da fata allah ya kara haɗa kanmu 'yan kudu da na arewa mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to dalla yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karo a takaice Spain ko andalusia tana son ta hana zaben raba gardama na neman 'yancin kai da 'yan yankin ƙasar da ake kira Catalonia suka shirya yau Lahadi ta kira zaben shirme. Enric Milo wakilin Madrid a yankin Catalonia ya ce shugaban yankin Carles Puigdemont da tawagarsa ne hakkin dukkan abin da ya faru da kuma duk abin da zai faru idan ba su kawo ƙarshen wannan shirmen ba. yan sanda cikin damara sun yi amfani da guduma suka fasa kofar shiga wata tashar zaɓe inda ake sa ran shugaban yankin zai kada ƙuri'a amma ya kada ƙuri'ar tasa daga bisani a wani yanki na gotila mako ɗaya da rabi bayan da guguwar nan mai tsanani da ake da aka ba suna Maria ta fatattaki yankin Puerto Rico na Amurka kimanin rabin al'ummar yankin su miliyan uku da dubu ɗari hudu ba su da tsaftataccen ruwan sha kamar da bayanai daga ma'aikatar tsaron amurka suka nuna yayin da har yanzu kashi 95 cikin 100 ba su da wutar lantarki duk da haka gwamnan puerto rico ricardo roselo ya faɗa jiya asabar cewa an samu cigaba ya ce asibitoci 51 cikin 60 da ke tsibirin suna aiki yayin da kayan agaji suke ƙara isowa ta shashoshin jirgin sama da kuma na ruwa. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta zargi ƙasar Iran da aikata laifuffukan yaƙi ta wajen ɗaukan yara 'yan gudun hijira daga Afghanistan da ke ƙasar wasu shekarunsu na haihuwa sha hudu aikin soja inda ta tura su fagen yaƙi a ƙasar Siriya suka rasa ransu. a cikin wani rahoto da cikakken bayani ta wallafa yau lahadi kungiyar mai cibiya a birnin new york ta ce masu bincikenta sun yi nazarin hotuna kan kaburbura a makabartar iran kuma ta gano kaburburan yara 'yan afghanistan takwas waɗanda suka yi yaƙi a syrian ha suka rasa ransu duk da cewa dakarun iraki suna ci gaba da kakkabe tsohon birnin musul wadda suka kwace daga hannun mayakan sa kai na asis a baya bayan nan yanzu suna bi gida-gida domin tabbatar da cewa babu bama-bamai a wuyan gidajen. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci amma kafin mu yi sallama muna miƙa sakon barka da cika shekaru 57 da samun 'yancin kan ƙasar Najeriya da ake mata lakabi ko kuma ta keke dan da uwa ba da mama a nahiyar Afirka muna mata addu'a ta zauna lafiya kuma Allah ƙara wa kogi ruwa kududdufi ya samu yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu makeri ne ke sallama a huta lafiya sai wani jikon.